assalamu alaikum akwai sanarwar da ta fito daga malam zuwa ga al'ummar da ke wannan wurin saboda shawarar ɗan uwa da suka kawo a wannan majalisin mai albarka shawarar ita ce idan aka ƙare karatu dukkanin tambayar da ta kasance harijin maudu'i cewa tambaya wadda ba cikin karatu ba to za a yi dakacin da sai an amsa tambayar da a cikin karatu sannan a cira da zuwa ga waɗansu tambayoyi wannan shi ne abinda aka ce a yi sanarwa a kan shi assalamu alaikum Não. yana da na ji wani malami ya ce duk wanda ya yi sallah da tufafin dorowa babu sallah kuma ya ce akwai hadisi ingantacce don haka malam a yi mana bayani a kan wannan. Allah wasu wani ke tambaya ya ce ya ji wani malami ya ce duk wanda ya salla da tufafi dorowa ba a sallar shi kuma akwai hadisi ingantacce akan haka e haka ne akwai hadisi ingantacce na hana sanya tufafi dorawa mazo sallallahu alaihi wasallama ya zo ga hadisi wanda abdullahi bin amrin ya ce ina tare da mazo sallallahu alaihi wasallama sai mazo Allah ya ganni saye da kayayyaki dorawa ina saye da kayayyaki dorawa sai manzo sallallahu alaihi wasallama sai ce uwarka tabba ga umarni ka sanya wannan tufafin sai dai ce ya rasulullahi a aga ha in je in wanke wannan rini kenan kala la kada ka wanke ta wani ta harika haka ne ko ta ka kona wannan tufafin yake sai cire wannan tufafin da je ni kona su shi ma haka wani sahabi manzo sallallahu alaihi wasallam ya ganin shi da kayayyaki da dorawa ko kuma jajaye sai ya ce sai ni ga manzo sallallahu alaihi wasallam rayuwar ta baci akan waɗannan kayan da nake saye da su sai bi koma gida sai ni ɗebe wannan tuwahin sai sa shi tun ta ni kona so ya ce da da mazo Allah sai ce ina tuwahin ka na jiya sai ce ina kona su ya zo za ce misa ka kona ai da ka ba iyalin ka su sannan Abdullahi ibn Amr ya ce manzo Allah ya gane sai da kayayyaki jajaye lokacin da kisa da su sai ce ka tafi ka ɗebe su inna hali ba su kufari ka sa su wa inna hali kufari wannan na inna ko sai Allah sallallahu alaihi wasallam mun samu yayi hani akan sanya kayayyaki dorawa yayi hani akan sanya kayayyaki jajaye to amma wannan hadisai wa'anda muslimu ya kawo Abu Dawud ya kawo wannan hadisi guda wanda yake ya kawo waɗanda hadisi ya kawo hadisi na abu shaibi abi an jaddi da cewa ba a sawa sannan kuma sai ya kawo sai wa tabba'un fil ruhusati babi wanda zo akan ruhusa akan wannan hadisai na mulimin akwai na abdullahi bin abdul da asi guda wanda kasance ce uwa ka tabba ka umarni ka sanya wannan kayan sai ce ya mazo Allah ya wuce ce kada ka wuce ka ne kona sannan kuma ya kawo hadisi guda ya ce lokacin da gare da wannan kayan ce yasa kasa wannan kayan sai shi ce duk wannan kayan da ka sa tuwayen kafin raina ka je ka ɗebe su musa ma ne sai ibrahim nan zai ko to abu dawuda da zo sai kawo hadisi na barra ibn azib ya ce da rasulullahi sallallahu alaihi wasallam na ga manzo ya ce kana rasulullahi sallallahu alaihi wasallam don Allah ya kasance lahu sha'run yablugu sha'amata usnayhi manzon Allah na ganshi shi na da gashi gashin nan ya kawo daidai fata kunnuwan shi ya ce wa ra'ayatu hu fi hulati hamra'a ne ga manzon Allah saye da kayayyaki na kawa jajaye ma ra'ayatu shay'an asana ban taba ganin wani mutum wanda sanya kayayyaki jajaye rini jaye miki wa ilmu sallallahu alaihi wasallam wannan hadisi abinda wata Abu Dawud da rawaito kenan sai shi wannan ah, al wanda ya yi tarhisi na abu dawuda sai ce wa rawahul buhari wa muslimun wa abu dawuda a wa rawahul buhari wa muslimun a wa sa'i wa nisa'i wa tirmidhi wa anaku rawahul buhari wa muslimun wa tirmidhi wa nisa'i bi ku yace daidai irin wannan hadisi wanda bara'un azumin ya rutu to sai ki buhari wannan abu dawuda kenan abin da nake so mu fahimta nan ga dawlawawi na musulmi sun zo akan haramci kuma wannan bisa ga wannan ibn qayyim ya tafi a kiyaye nan manzo Allah cewa ya akona bai ce kada bai ce wanda ya sanna shi mai sallah ba domin muna ta akan bayanin annahayu yadullu ala ala tariman hi anhu aw annahayu la yadullu ala tariman hi anhu wasu maluma sun ta akan cewa annahayu yadullu ala tahrimin hi anhu wasu maluma sun ta akan cewa annahu la yadullu ala tarim mahiyan hali ba zai gudu haramcin idan aka ce an hana abu bai gudun bacin annahu yadullu ala fasadil manhiyi anhu aw annahu la yadullu ala fasadil manhiyi anhu shin hani shi na gudun bacin abin an kai hani akai in aka ce kada aikata kaza in aka aikata shi wannan abin ya baci manzo Allah ce ne kada a sako mu wannan ko to nan da saba sallah menene hukuncin sallah sai ma sun ka ce an na hayo la ya dullu ala fasadin maniyya hani wannan da aka yi bai gwadi akan bacin abin da an kai hani a kai ne shine sanyawa wanda sanya tuwahi na alhariri yayi sallah sa hasalatu sai dai yayi lahi ko wa asima wanda ya sata cikin sallah sa hasalatu wa asima wanda ya ɗibi abin da cikin sallah sa hasalatu wa asima haka ne ko ashe an na hayo la ya dullu ala fasadin maniyya an kiyaye ku ai ke ka'ida ce annahyu la yadullu ala fasadin manhiyi anhu mun kiyaye wannan ku to da wai ka wannan muna koma ga Abu Dawuda da Sajistani Abu Dawuda an ce mishi su da imamu a wannan to ana ce mishi su da imamu ibn Sajistani an ce Abu Dawuda wannan wanda ka wannan hadisan guda biyu bayan wanda sai kawo babu turu kusaci babu akan rangwami saboda fakihi na buhari da hulaku cikin kitabul libasi da so hadisin ga ɗaya kawo na abu dawuda ai ya gabace abu dawuda ko sai ya kawo hadisi an al-barai kala ya ce ra'aytu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam marbu'an ya ce na ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam marbu'an mai masakaicin tsayi na wa ra'aytuhu fi hulati hamra'a na ga manzo Allah cikin su kayaki na kawa jajaye ma ra'aytu shay'an min minhu ban ga wani abu wanda ya kyamu mazu Allah sallallahu alaihi wasallam cikin wannan kayayyaki yanzu wannan mazu Allah ya sako to sannan kuma can ya ce da ba su kufari sannan kuma can ya ce a ɗebe kuma yau gashi ya sa ko a shi babu rusa nan to sai Abu rawu da ce babu to ne ba mai bayani akan rusa a shi kenan an samu rusa nan ko tun da aka samu rusa a sheke kenan an samu asa an kiyaye da wannan to Abu da abin da ka sa zan faɗin wannan magana wannan muna cikin muzakara don a san matsayin abu dawo da a san matsayin musulmi in ka taho ga hadisi mai bayani akan akamu to hujja da abu dawo da aka yi ba da musulmi ba saboda abu dawo da abkahumin musulmin haka sun kace abkahumin musulmin da hajjaji al-kushari amma hamdu da munul hajjaji al-kushari wajen sanin hadisi yayi abu dawo sanin hadisi amma abu dawo da abinda an kace abinda ya ci na rubuta daga mazon Allah sallallahu alaihi wasallama hadisi dubu ɗari dubu ɗari dubu hamsin dubu ɗari biyar ka tabka wa rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya ce ya rubuta daga manzo Allah hadisi dubu ɗari biyar cikin hadisan ga dubu ɗari biyar ya ce sai ya sa hadisi dubu hadisi dubu hudu da ɗari takwas cikin littafi dai shi ne suna abi dawuda an kiyaye wannan to abu dawuda wannan maluma sun kace abin da shi kai duk hadisin da babu biki shi ne ba zai kawo shi ba don haka in ka diba hudu da ba a gani kisa duk hadisi wanda kasance kisa ne ba ka samu da cikin abin guda. dan kiyaye ko ce kuma suna abin da ce zakar tuma saha za a mace abin da inganta mu ma yusha bi ku da abin da kusance shi ga inganci mu ma yi ƙari ku da abin da kusance shi wa ma da kowa hannun shadidin haka bayyanta mu ba ha a sabu mu ba wannan abin da rubuta da takarda take nan wanda ya rubuta ma wata har makatar mukarrama sun kai mutum bai akan annabi ta ne to shi abu dauda sun islami wannan abin da ce babun firu saki babu mai bayani akan rahobi a shekenan ka gana nan ka mun samu rusa tawa ta manzo sallallahu alaihi wasallam wanda mi abu dawud ya fahimto an ce biki na ko yau haka in kaga buhari duk gaba daya hadisan ce ne gani hani bai kawo ko guda ba yanzu shi ku buhari a kaunin ake yabo in ka ji buhari kitabun libasi babu hadisi guda da ya kawo na Abdullahi ibn Amr waɗanda da musulmi bai kawo to Buhari bai san da su ba ya san da su ko to yanzu ga in ba nan ga mun samu hadisin da Buhari ya kawo guda na cewa manzo sallallahu alaihi na bara ibn azib cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace ya gani shi ya sai da kayan kawa jajaye ma ra'aytu a hasan bin ban ga man ban ga manzo ba watan saye da wasu kaya wa'anda sun kai mai kyawu kamar wa'anda kayan an kiyaye da wannan ko to bisa ga wannan wanda ya ce sa kayayyaki dorawa haram ne ko an samu rubusa in bai ga rubusa ba shi ko ba shi ne rubusa sannan kuma in ya dogara da abin da ibn qayyim ya sa cikin sharhin da wa abu dawuda nan nan ga muna magana akan muna magana akan abu dawuda in ana magana akan abu dawuda ba a magana akan ibn qayyim an kiyaye da wannan ibn qayyim malamin hadisi ne kuma fakihi ne kuma alimun ne malami ne wanda ya san hadisi ya san usulul fiqh amma ba a gama shi da abu dawud a da tsari dan ke ko sannan hakan ibrahim al-hadabi cikin ma'alim sunan na shehi na abu da ya zo ga wannan matsala sai ki to yanzu nan ga an samu can sahabiya ce ya mazu Allah in zo in wanke ci a aka kauce ka ne gona sannan can ya ce ma wani ka bashe shi ga matanka sai malama suka ci to kuma gashi mazo Allah ya sa sai wasu malama suka ci to ashe kenan tunda haka ne ana iya sawa din sai suka ci ashe kenan wanda an ka saka tun wajen saka kayan a saƙa a kanin zirar zirin rinanne ne sannan aka saƙa wannan ana isawa amma wanda ya kasance bayan an saƙa aka yi wannan rinin dorawa ko aka wannan rinin ba za a saƙa amma duk ƙarshen ta malum masu ta gaba ɗaya akan cewa wannan hadisi ne manzo Allah sallallahu alaihi wasallam na ƙarshe bisa gare shi malum masu ke har ma akwai malamin da ya kasance bai rini sai dora ko ja yace saboda ni saboda suna ce ta manzo sallallahu alaihi wasallam ni kuma ina son suna ta manzo sallallahu alaihi wasallam sannan abdullahi bin umar an san masa ne suna ne sosai sosai abdullahi bin umar ya kasance shi na rinda gashi ne saura abin gam asfar kina rini kina rini gashi ne da dorawa dorawa shi kasawa ana gani ko kana ganin su akwai masu rini gashi su dorawa ko to shi ya kai kuma rinda da shi ka dorawa har ba tuwayar shi ya kai aka tafi shi aka ce me yasa ka kare da gashin ka da dorawa ko kuma da ja Sacce na ga manzon Allah na so wani ne da sobra don haka yake da sobra abin da aka ce sobra dorawa yace na ga manzon Allah na yi da sobra don haka yake da sobra sai Abu Dawud cikin ma'alim sunni cikin wannan ga matsala ta ka kashe malum ma ra'ayinsu ya suka ya ka suka kashe wasu sun ce abin da nan ga abdullahi ibn umar ta nuhi nan ka shi na da gashi ne da dorawa ba shi na da tuwayin shi da dorawa ba wasu ka ce a'a shi na da gashin shi da dorawa da tuwayin shi dan sun ci din da shi kai da gashi dorawa kina kai ga tuwayin shi amma tuwayin shi zama dorawa ne don haka sun ka ce ana yi ba komai ana yi don haka ga wanda ce ba a yi dai ya dogara akan hani, to in ya dogara akan hani shi koma ga usulul fiqh annahu la yadullu ala fasadil manhiyi anhu shi koma akan wannan masu sallar asma ce za ta musarra ce kada ku sai da musarratu kuma wani ta wani sai musarra ko da hayar nazarin shi a za zaɓi guda in ka sai na biyu da an kwaso sori na ke ta kayan a kai daga so a hankali duba ta ce ta ko kwana uku nan rubuta ta ruba an ka kai ka zo ka sayi ka zo ka tura ci wannan norin liman shi kuma da wasu ta ruba an ka cito manzo Allah ce kada ku sayar wani man ta aha wanda sai ta ko da hayar nazarin ya zaɓi biyu ko na shi ko na shi ke shi a haƙuri in yi rike haƙuri ina hannun can ka ga shi kenan an hayo la ya dullu ala fasadil an anhu sannan kuma an ce ana sallah ga wurin kwace ko a mutum habar ya ta kan cewa in ka sallah ga kwace sallar ka tayi sallar ka tayi amma haka yi haram shi ma haka a wannan abu hanifa ta yi akan cewa sallah ga wurin kwace sallah ta yi amma an yi haram an ta yi ko ba an yi hani ba haka ta zaɓi ma'adar ibil ruwan da ta zaɓi ma'adar ibil shi ma wasu maluma sun ci ala abadan wasu maluma sun ci ala bil lokaci ki bai zuwa cikin lokaci ya ka ci ala bil lokaci za ka yanka diwa nan annahayu la yadullu ala fasadil manhiyi anhu to wannan takaitaccen bayanin kenan don hakan ga muzakara ce aka yi a ainihin a dinka kiyayewa da ka'idodi na shari'a da manufofin shari'a kafin a yanke hukunci ba a yanke hukunci da ra'ayi ba a yanke hukunci da son in ka yanke kuci da sauran ka ba da takawa ba al'amru bit takawa la bil hawa haka maluma su cewa ya ilmi bit takawa tsoron Allah ake sanya kuma kasa tsoron Allah ka sai ka ji baka ga menene maluma sun ka nisanta ka nisanta da shi abin da ba su nisanta ba kada ka yadda kai nisanta da shi saboda na hanbalin shi na cewa iyyaka an ta takallama fi mas'alatin laysa laka fiha imamu kada ka yadda kai magana akan wata matsala ba ka shugaban da ka dogara da shi akan ta don haka da shi mai magana ki da kawai magana ta ibnu qayyim shi ko sai ko hasara mai jefa ciki <laughs> alhamdulillah